يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau na mace na ranar lahadi a ya daidai da bakwai ga watan ramadan hijirar manzan ɗari su salama shekara wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar miladiyya da mai kuma sha tara har yanzu muna cikin suratul isra'i sura ta goma sha bakwai jiya mu kwana aya ta sittin da hudu ayat da Allah ke ce qala la faman tabi'aka minhum fa inna uku, jaza a mawqura bayan iblis ya yi rantsuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan Allah ya jinkirta masu zuwa ranar kiyama lalle zai halaka ya ɓatas da zuriyar da adam sai fa ‘yan kaɗan da za su rage wanda suka jajirce wajen biyayyar da Allah Allah ce je ka mun ba ka wannan dama wanda da ya mika daga cikinsu ya zaɓe ka ya ƙyala Allah dukan kura na kiyama jahannama ita ce makomako ita ce sakamakon ku kuma sakamako ne wanda ya dace wanda aka tanada muku a kan muna na aiko za mu tashi aya da biyar kenan Allah ce wasu zai tafazis manista ɗansu Bismillahirrahmanirrahim واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا نعم الله سبحانه وتعالى ya ce wastafziz manista ta minhum bi khailika wastafziz manista ta minhum bi khailika ai shi shine ma'anar istafziz ka ɗauki hankalin wanda kake so ya kai iblis ta hanyar sautin ka na shedanci ka ɗaka da bushe-bushe sautin shedan ka ɗauki hankalin wanda kake so a cikin bayina bi sautuka da muryar waye da kullu ya za kullu da'in ila al maasi kenan da abin da yake kira zuwa ga asaba Allah ya shiga cikin wannan Allah ce ka fasgi ka kwashi duk wanda kake so da sautinka wa ajlib alaihim ay ajma sannan wa sah ka tattaro sannan kuma ka yi kururuwa ga mutane bi khailika wa rajulika ay bi jululika arrakibina war rajulina fi ma'asiyatillah ma'anar wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika sannan kuma ka ja su ka tattaro su ka musu kururuwa da abubuwan hawanka wanda suke haye akan shedanci da masu tafiya a kafarsu cikin sabon Allah da masu hawa motoci da jirage su tafi wurin sabon da kamar yadda ake tafiya kallon Allah yanzu ana tsara kallon Allah mutum ya hawa abin hawa ya tafi wurin da ba lada zai samu mutum ya tafi gidan karuwai da abin hawan shi wasu tafi a ƙasa ga wurare don na samun Allah wasu kan abin hawa wasu a kawafonsu Allah ya ce shi ɗan ba shi wanda yake so a irin wannan yanayi wa sharikun fil amwali wal aulad sannan kai tarayya da su a cikin dukiya da tsaya kai tarayya da su kan wannan duk wani sako da za a yi da dukiya ya shafi wannan ma'ana wa sharikun fil amwali kai tarayya da su wajen banna da dukiya a saba Allah da kuma amfani da wajen Allah sannan Allah ce wa ido kuma ka musu alƙawali ka musu alkawali wanda duk kake so cewa wanda ita ce hanya mai kyau hanyar da suke bi Allah ce wa yi kuma shaitan illa gobe da shaitan ba bai wa mutane wani alkawali in ba ruhu ba irin nashi shi ne malai cewa ajalib alaihim bi tailika wa rajulika wa yadkhulu fihi kullu rakibin wa mashin fi da ko kuma farko wasu wastafziz minhum manista ɗata wasu tafazin manista ɗata minhum ka tuzgi duk wanda kake so ka kwasa ka ɗauke hankalin shi da sautinka haka nan duk wani abin da yake kiran mutane zuwa ga sako ya shiga ciki talabijin ce rediyo ne waya ce duk ya shiga bisa bisautika headphone za ka sa ko loudspeaker za ka ji Allah ce ka yi amfani da sautin ka wajen fasar rabon ka ya shiga sannan wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulik sannan kuma ka dauke su ka yi musu kururuwa ka dauke su akan abin hawanka da kuma kafahuwa wa yadkhulu fihi kullu rakibin wa mashin fi ma'asiyatillah wannan duk mai hawa abin hawa ya je sabon Allah ko ya taka da kafar shi ya shiga ciki wa huwa min khayl shaytani wa rajlihi haka da abin hawan da kawo sunan shi Da wa kai shaitan da abin da mutum zai hau ko mota ko mashin ko keke ya kai shi wajen saba Allah ya shiga cikin khaylika wa rajulika kuma ya shiga cikin duk abin da mutum zai taka da kafa shi je wani saban Allah wanda shaitan yayi kira Allah ya ce shaitan an ba shi damar ya wal abinda ake nufi da wannan bayani anna allaha talal ibada bi hadal adu al mubin Allah madaukaki ya darasu bayan shi ga wannan maki bayyanan da shine shedan addai lahu ila ma'asitillah wanda kullun abinda yake kiran su gare shi su je su saba Allah bi aqwalihi wa afalihi maganganun shedan suna kira ga mabiyan shedan su saba Allah haka ayyuka na shedanci duka ayyuka ne na sabawa ne to Allah ya ce duk shedan ya amfani da wannan dama ya kwashi rabaci wa sharikum fil amwali wal aulad wa zalika shamilun li kulli ma'asiyatin ta'allaqat bi amwalihim wa aulad sannan kai tarayya da su wajen dukiyoyinsu daga mutum ya kashe kuɗi wajen a saba Allah ya ba da ɗin masu yawa wajen saban Allah amma wajen taimakon addinin Allah sai ya dan tsakuro kaɗan ya ba amma wajen shaidanci sai ga ya ba da ɗimbin dukiya sannan shaidan na amfani da ɗiya mutum ya baiwa ɗiyan shi sa'a Allah don haka mimman izzakati wal ci wal hukuki al daga cikin wato wa sharikun fil amwali akwai hana zakka Allah ya ce ka hana su ka yi tarayya da sauran sa'a mun cikin dukiyoyinsu wanda da ya ki fidda zakka ya yi tarayya da iblis shaidan wajen saba allah kuma allah ne cewa ƙi musalata wa atu zakka wanda ya ki ba da zakka alhali yana da hali ya shiga cikin washarik kofin amwal ya yi tarayya da iblis wajen ya saba allah wajen doke shi wal kafarat haka nan kafarori kafara ta ciyarwa da sauransu wal huquq al wajiba da kin ba da haƙƙi na wajibi da Allah ya bawa wannan duk ɗan ne yake amfani da mutane wajen wannan wa adami ta'abil da rishin ladabtar da ɗaya kana ganin 'ya'ya suna abin da ba daidai ba amma ka sa musu ido har su kai ga lalacewa to ɗan ne ya tarayya da don ƴaƴan wa tarbiyatuhum alal khairi wa tarki sharri da kin tarbiyyantar da 'ya'ya akan alkhairi da hana su aikata shan wannan duk tarayya ce da iblis yake da mutane wani yayin su. wa akazil amwali bi ghairi haqqiha ko mutum ya rika amsa dukiyar jama'a ba tare da haƙi ba kamar sata da wannan kudin fansa na kidnapping da ake amsa shedan ne suke tarayya suna wannan aiki suna amsa dukiyar mutane miliyoyi a banza kuma sai sun biya su ranar kiyama awwa ba a haɗa gairar ha? ko kuma mutum ya wato ɗaukar dukiya na ajiye ta inda ba bata cancanta ajiye ta ba kamar almubazaranci da su a wasu imanin makasiri a radiyya ko kuma amfani da sana'a mara kyau mutum ce rika sai da mutane jabin abubuwa na amsa kudinsu ya san da abu ne mara kyau amma ya amshi kudin shi duk irin wannan yana daga cikin wa sharikun fil amwali wal aulad bal sakara kafiru min al-fasirin ba ma wannan ba malaman tafsiri da yawa sun ambata cewa annahu yadkhulu fi musharakati shaytan fil amwal wal awlad daga cikin abin da yake shiga cikin tarayyar shaytan a dukiyar mutane da iyansu shine tarku tasmiyati inda qa'ami washarabi wal jima' wasu malamai suka ce kai har ma da barin yin bismillah yayin fara cin abinci kake cewa bismillah to shi dan zai cewa yan uwan shi ku taho mun samu wurin cin abinci mun samu kwana idan ka fara cin abinci ba da sunan sannan da kin yi bismillah wajen shan abin sha ta wajen kusanta iyali ka ki ambatan Allah Allahumma jannibi da shaytan wa jannibi na shaytan wa jannibi shaytan ma rabbana duka zaka yi tarayya da shaytan akan da annabi ya ce wanda da ya kusanci iyali wannan azka in Allah ya kaddara musu da shedan ba zai tasiri a gashi kenan idan bai amince wannan ba shedan zai tasiri yana daga cikin ma'anar wa sharikum fil amwal wal aulad sai ya zama idan ana cin abinci ba bismillah abu gama ba godiya ga Allah shan abin sha kusanta iyali da an yi tarayya da shedan kenan wajen cin abincin da sauransu wa annahu idza lam yusammi Allah fi zalika duk wanda zai ci abinci da farko mai ce bismillah ba sharaka fihi shaytan to shaytan zai zo su ci abincin tare kama warada fihi hadith kamar da hadisai sun zo da wannan bayani sannan Allah ya ce wa idhum alwuud ka rika musu alqawla almuzakharafa wanda suke da kyau masu ado Allah ce la haqiqata laha shaytan daga cikin ya shi da mutane zai ta musu alqawla na ƙarya a ai gashi nan ma kayi kaza kayi kaza kawai baka da matsala alhali duk ƙarya yake wani haza kala shi yasa Allah ya ce wa ma kuma shaytan illa guru ba abin da shaytan yake wa mutane alƙawla ne gitta musu abubuwa na gurace gurace ce rudu ne kawai ai batilan mukmahilan abu ne na ƙarya batacce ga an yi zayyana lahum ma'asi wal aqaid al kamar mutum ya shedan ya kawata mutane sabon Allah da kuma ake duba tu mu'amala da bokaye da ganin cewa wani Allah ma zai iya yin wani tasiri ga rayuwa wannan da ake dune ba tu waya iduhum alaiha al'ajr kuma ya rika nuna musu akwai lada ma akan haka ta cikin Ramadan iblis bai kyala mutane ba yana hana su su yi abin da ya kamata yana kauda su daga hanyar Allah da annahum yazunnuna annahum ala al so a ganin su akan daidai suke ba koi bane wannan shi yasa Allah madaukaki a wata aya Allah ya ce ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla kullu shaytan yana muku alƙawla na ƙarya yana gitta muku abuwa na ƙarya cewa za ku talauce in kuna cewa kullum mutum da ya ba da wani sai ya ƙara nasa ba abin da ya rage sai ce kai wadda zai ha domin shi ɗan yake nuna mata duk kana ba da baka nasa ba to ka tashi a tutar babu da haka mutum da ya ɗan ba da wani sai ya yi Ka kaga shi ɗan da yake gita mata lausu. Allah kuma yana kuma yana muku wa ya amurkum bil fahsha amma idan wajen alfasha ne mutum bai wanda lissa don wajen shi ɗanci ne za a ga mutum bai tsayawa yana wani lissafa so yake burge shi dan a ce ya fi kowa amma wajen ake alkhairi sai ga mutum na lissafa har ma sai tunan ayar da Allah ya ce fattakun laha masalatu ya ce ai bakin gwargwado a kasu daga mutum ya ɗebo abu da yawa sai ta zamewa yana ragewa yana ragewa can sai ya kudu abinda Allah ya so ko abinda shaidan ya kyale shi a kai wannan dai daga cikin hulɗu na shaidan da yake a mutane wajen shedanci ya tura ka amma wajen ake alkhairi ya dakilar da kai shine Allah ya ce ma ya ilu kuma shaytanu illa hu wala ma akbara da yuridu shaytanu an yafala bil ibad yayin da Allah madaukaki ya gaya mana abinda shedan yake so ya aikata da bayi wa zakara ma ya tasibu bihi min yi Allah kuma ya gaya mana da bayi za su kare kansu daga sharri shedan wa huwa ubudiyatullah abinda ake kare kai daga shaitan shine bauta Allah wanda da yazo zan tafsiri yanzu da yamma ya huta zuwa kallon bana ko kaga ya zo zan ibada ya huta zuwa wurin shaitanci misali abinda bai da wani lada an ba a samu zulubi haka bauta Allah ita ce maganin shaitanci kullum a same ka wajen bauta wal qiyamu bil imani wat tawakkul da tsayuwa da aiki da imani da dogaro ga Allah da suna maganin shida faƙala sai Allah ce inna ibadi laysa laka alayhi sultan inna ibadi laysa laka alayhi sultan wa kafa bi rabbika wakila Allah ce inna ibadi laysa laka alayhi sultan lalle bayina baka da iko a kansu ba yadda zakai yi da bayina na kwarai wa kafa bi rabbika wakila mahalicin ka Allah ya isa ya zama wakili ga masu imani Allah da ya ce inna ibadi su laka alaihim sultan ay tasallukun wa igwa na baka wata fawa a ba baka iya halaka su duk bala'in ka baka bayar da zaka yi su shi yasa wani ko sabon Allah in an yi shi lada ake bada tun da zai sabo ne to ba zai aikata in dai sabo ne kamar da wani bawan Allah cikin magabata ya ce kai ka san ko halarci ba zan yi ƙarya ba kamar ni ba zan yi ko halarci wanda na ma haramci wasu bayan Allah sun yi nisa wajen imani da aiki da balin lamu ya da wa Allah shi ke kuɗe musu sharri shaidan wa bi kiyamihim bi ubudiyati bi kiyamihim bi ubudiyati ta hanyar tsayuwarsu da bauta Allah kullu shar Allah na tsare su daga kowane sharri wa ya yahfazuhum zuwa mina shaytanir rajim yana tsare su daga sharrin shaytan jefaffe daga rahama Allah wa yaqumu bi kifayatihim Allah yana tsare su kamar yadda Allah a ce alaysa da kafin abda waka kafa wakila liman wakala alayhi Allah ya isa mahallicin kai zama wakili ga duk wanda ya dogara a gare shi wa'ada a mara bihi kuma ya yi abinda Allah ya umarce shi sannan الله يكي سير الذي يزجي لكم الفلك ربكم الذي يزجي لكم الفلك في بحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون وكان الإنسان كفورا نعم الله بأكي تشيء ربكم الذي يزجي لكم البحر يزجي لكم الخلق في البحر لتبتغوا من فضله Allah mafafi a wannan aya yana ambata mana wasu daga cikin manya-manyan ni'imomi da yawa bayan shi Allah ba mafafi ce shine wanda yake gudanar muku da jiragen ruwa a cikin teku na duniya don ku nemi falalashi ku je ku yi kasuwanci a shi ne ana kasuwanci a jiragen ruwa daga china zuwa nigeria daga japan daga ina ne ana kawo manya-manyan kayayyaki zuwa lagos da sauran wurare wane ne mun wannan ni'ima allah allah shi ke gudanar da wannan jirgi a cikin ruwa duk da lodi da aka masa nauyi amma bai da nitsewa lallai allah mai jin kai ne gare ku haka Allah madaukaki ya zukuru ta'ala ni'matahu alal ibadi bima sakara lahum min al <clears throat> Allah yana ambatan ni'imar da yawa bayi ta bangaren jiragen ruwa sai da ya hore musu manyan jiragen ruwa wanda ba dan jiragen ruwan nan ba wasu safara ba ta yi jirgin sama bai iya ɗauka wasu kayayyaki masu nauyi amma jirgin ruwa din nauyin kaya zai iya cira da shi inda za a ɗaura masa shi kuma zai kai shi da aka ce in ka bai ɗauka wata wa dora ba mamun za a iya ɗauka a dora to bai da siya zai kai shi da ake so ga wannan babban ni'ima ce ga wannan jiragen ruwa da abubuwan hawa ji Allah ne ya hore wannan al'umma wa ce sun ace kuma Allah shi tusawa bayi a wannan lokaci yadda za su yi jiragen ruwa kala-kala jirgin ruwa bai da iyaka a duniya ji iri kowanne da yadda basirar ɗan adam take ba shi kera shi akwai masu injina akwai marasa injina haka wannan jirage ikon allah jirgi ya shiga ruwa yini guda in ji daga sudan zuwa jidda yini guda da karfe shida zuwa tara na dare kawai ruwa ne ba ya da zama tafiya kawai ko mai injini amma ba sai a tasalloli sai dai a kira sallah ku yi a cikin jini da kayayyaki ga kuma mota da motoci can na mutane a ƙasa da an loda su ba ne faɗin masallacin kuma hawa wajen uku ko ina da kayayyaki da kuma wajen sama da mutum dubu biyu da su da motoci da kuma yadda da an je da sai ka shiga mota kai mai mota ka ɗauki iyalanka shi kenan ku shiga gari ba ranku da wani zai da tasiri kaga wannan duka ni'ima ce Allah yawa wannan al'umma haka Allah maɗaukaci shi ke gudanar da jirgin ruwa ba wannan injin ya fi ƙarfin injin amma kuma Allah ya cusa dan adam da zai injinan da duk fasahar da Allah ya fa'ada a ɗora wannan jirgi kan ruwa ko bai da sai amma lodi ya kama hanya ya tafiya za ga jirage a cikin ruwan gasu nan da yake atlantic ocean wani gashi can shi magari guda ya nufi wata nahiya kowanne da direction din da ya nufa a duniya suna ta kai kayayyakin da ba abinda zai ɗauka su a yanzu sai wannan jiragen shi ne allah ya tuna mana wannan ni'ima mai girma da yi wasakara na albahara almutalabin ya hore wannan jirage a cikin ruwa ruwa wani kan wani ya hamilu ha ala zahari wanda ruwa yake ɗaukar jiragen a kan shi cikin ikon allah da yanta fi al'ibadu bai ha fin rukubi wal hamli don mutane bayan allah su amfana da wannan jirage wajen hawa da ɗaukar kayayyaki wacce jara da kasuwanci sai ga irin injinan nan mikano ɗinnan da ke gani mekano ko wanda kai da gani injini aka girke shi kenan to jirage ruwa suke da koshi da ƙasashen duniya daga china daga wurare sai dai kawai a kawo mashi fitil ga manyan motoci kwantaina da su kuma za su ɗauko su kawo ma a inda kake ashe kaga wannan wa haza min rahmati bi ibadihi wannan yana daga cikin rahama Allah ga baki fa innahu lam yazal bihim rahiman rahufa Allah bai kushe ba mai jin kai mai rahama ga bayi utihim min kulli ma ta'allaqa bihi iradatu wa malakatu Allah yana ba bayan shi duk abinda suke nufi su kera ya musu amfani sai Allah ba su wannan yana daga cikin babbar rahama Allah ga bayi sannan Allah mu ke cewa idza masakum dhurru fil bahri dalla da una illa iya idan wani bala'i ya same ku a cikin ruwa wani matsala ya sami jirgin ruwa sai ku manta da wanda kuke roƙo kuke bautawa a can duniya wanda ba Allah sai ku yi ta kiran Allah da aka mushrikai a zamanin farko idan suka shiga jiragen ruwa suka ga wani bala'i ya taso da awon laha hukun shi na lafafi ba su kira ga gumaka ko wani sai dai su ta roƙon Allah ya tsere da su nan sai Allah ya ce duk abin da kuke wata da ba Allah ba sai ya ɓace mu sai ku kama Allah saboda kun ga wannan kiran wani Allah bai yi wa amma Allah ya ce falan ma na jaku ila barri a aratu amma da Allah ya su da ku kuka taka tudu sai ku kauda kai daga Allah ku ci gaba da shirka kan da insani kafura dan adam ya kasance mai yawan kafirce Allah in banda haka kai da kaga bala'i kan roki Allah ya tsira da kai to kamata ya da ka tsira ka ci gaba da rike Allah amma sai dan adam ya saki Allah sai kuma wani bala'i ya saki tasowa kuma ya kama yana daga cikin rahama Allah addallata ala annahu wahdahu al-ma'bud duna ma siwa rahama Allah da suke nuna cewa Allah shi kadai ne abun bauta wanda ya cancanci abota masa wanda duk ba Allah bai cancanci abota masa annahu idza masahum ad darr fil bahr su kafirai idan wani bala'i ya same su a cikin teku fa khafu min al-halaki suka ji tsoron sa halaka litarakumil amwaj misali saboda teku yayi ambaliya kumfa wani kan wani kun kumfa a cikin teku abun tsoro sai ga kama in ya haɗe ka rayu rayuwa da sun ga kumfance ko wani kan wani kawai sai hankalinsa ya tashi sai su ɗauka da jirgin su ya shige ko sun halaka ba irin wannan lokaci zalla an ma kano ya da ƙuna min duk abin da suke bauta koma bayan allah sai duk dabara ta kufce musu dole su koma ga allah fi hala rafa'i min al-ahyai a lokacin da suke zaman lafiya da abin da suke bauta in sun gaba la'i a cikin teku sai su manta da waɗanda abin bauta sai su komawa gaskiya sai su saki abin da suke fatan su amfana musu cikin rayayu ko matattu baka annahu lam da unahu fi waqtin min al sai su koma kamar ba su taɓa roƙonsu ba a kowane lokaci da cikin lokuta in ga yadda za su kama ya Allah ya Allah suka karanta da Allah ba su taba sanin wani wasu wani Allah kuma su ne wannan mushirkan amma kila wannan mushirkan farko ne kamar da ba su yadda Allah ce fa idza rakibu fil kulki da awal la kullu sina lafzi in san hau jiragen ruwa suka ga bala'o'i irin su kun fanna sai sai ta roƙon Allah suna tsarkake addini gare shi amma su mushrikan yanzu idan mai inyasi ne to ko da halaka ya zuci zai ta kira inyasi ya sayan mutu idan mai shehu ta jami'a shi masu zai ta kira idan mai shehu ɗan kodiyo ne bai da yana hasa ya mutu yana ga wannan ya mutu da wannan shi ne dai a haka suke yanzu ba su kira ɗan abinda suke kiran dai shi za su ci gaba da kira da Allah cewa yi wa bashirin mu'minin Allah bai da a asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakenan Allah shi ake roƙo a halin wadata da halin tsanani yadda Allah ce an mayu jibin mutsarra da da'a wa so a wa kula fa a ilahun wannan Allah wannan na hun sai kasance kamar ba su taba roƙon wani Allah a wani lokaci daga cikin lokuta me yasa suke kiran Allah a wannan lokaci li ilmihim annahum du'afa ajizuna an kashfi dhurr saboda suna da ilimi cewa abinda suke bauta koma bayan hannu bai iya yaye musu bala'in da suke ciki bai iya sun san wannan a cikin zukatarsu haka duk mushriki ya san Allah shi shine mai da wasarafu bi da'awati fatiril ardi wasu hawa ke yasa suke kururuwa a lokacin suna roƙon makagen halittar samai da kasai Shi ne Allah Allah madaukaki tasta gifu bihi fi shada'idha jami'ul makhluqat wanda Allah subhanahu wata'ala shine dukkanin halittu suke neman agaje shi a cikin halin kakanikai ba wanda suke neman agaje sai Allah idh tastaghithuna fasta da lakum wannan ke nuna neman agaji ibada ne ba a neman agajin wani sai Allah wa akhlisu lahu du'a Wata tadarru fi hadhihi hal bayan Allah suna tsarkake Allah ko da wani hali suna kasanta da kai gare shi su ma shirka in sun shiga bala'i suna koma ga Allah Allah ce falamma kashafa durra ankum amma idan Allah subhanahu wataala ya yi muku wannan bala'i kuka ji kun taka tudu wannan jahum ila albar Allah ya tsiratar da su zuwa ga ƙasa suka taka ƙasa na su ma kanu ya da kuna ilaihi mai kafa sai su yi watsi da abinda suka kasance suna roƙo kafin wannan lokaci da ashirar ko bihi sai su manta da abinda suke shirka da allah da shi mallayan ko ko falon mana na jahon gulbari idan sun ji sun taka ƙasa sai su koma suna shirka da allah dawa mallaya ko wala ya suna bauta wanda bai amfanar da su bai cutar da su wala yuqi wala yamna wanda bai bada bai hanawa wa arahu anil ikhlasi da rabbihim wa malikihim sai su yi watsi daga kadaici Allah wajen bauta wanda shi ke su da ni'imomin shi kuma shi ne mamallakinsu ba ha za min al-insani wa kufrihi wanda yana daga cikin jahilcin mutum da kafirci shi haka har yanzu akwai masu irin waɗannan ɗabi'u idan sun shiga hali sai su koma ga Allah idan kuma sun samu wadata ko buɗe sai su rabu da Allah mun sha faɗin wannan cewa ta cikin musulmi jahilai akwai masu yin mutum ya taɓa a jihohi ba komai a kawon ba komai sai dawo wurin sallah jami yana kiyaye jami'i da kaga yana nan to bai da kuɗi wanda da kaga suna salloli biyar cikin jama'a to ba su kudi kaga suna ba mayar wajen addini to ba kudi kudi sun kare haka zaga mutum ya koma yana ta abu Allah dai ya buɗa mai domin su irin da wani ma hacar me zai sa ya rika ja da ba tarbin amma saboda halin da ya shiga saboda ya ta wasali da tarbin sai saya ya ta zura to amma ana nan ana nan idan business ta dawo harka ta dawo aka samu kuɗi wannan mutumin ba a ganin shi a salloli biyar harka ta buɗe wannan mutum ba a ganin shi ya ba mai ibada abubuwa sun yawa kwamitin sun yi bai nan bai ce daga wannan ya yi shige da da mashirkai suke a zamanin jami'ai in suka shiga cikin bala'i da awon da sai su ta rufa amma idan allah ya tsirtar da su suka ga sun koma daidai kawai sai su ci gaba da shirka da ba akwai masu yi wannan ba a cikin mutane akwai su cikin musulmi da haka muddin suna da shi sun same da suke so to sun manta da amma idan ba su da shi sai su suna da asirci a ah, bari mu ce koma ya rike ala kaga wannan ba shakka kana yarda kanka wannan gurguwar dubara ce rago dubara ce Allah maɗaukaki ba a masu irin wannan yarda abinda annabi ce shine ta'arraf ila lahi bi ya arafa fi shidda ka kula da al'amarin Allah lokacin da kake cikin halin lafiya da wadata da samun yadda kake so shi kuma Allah da ka shiga cikin hali shi kuma zai ce haka koma baka yi wani abu muddin kana tsada Allah lokacin da kake samun yadda kake so ka kula da abin da Allah ya ci shi kuma Allah zai kula da kai lokacin da baka da shi zai kawo ce taimakon shi ta inda baka tsammani fa innal insana kafurun lin lalle dan adam mai yawan kafirce ni'imomin Allah ne illa mun hada Allah sai wanda Allah ya shirye sa shi kamar na alaihi bil aqli salim sai wanda Allah ya mabaiwa hankali lafiyayye mutum mai hankali ko da ya samu wadata zai ce wa ya baka wannan zai tambayi kai shi sai Allah ya baka yace to ka yi ka ba Allah man da abin da ya ba yadda mutanen karuna suka ce ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na duniya amma sai mai hankali zai wannan tunani da aka din mai hankali ya san da can bai da kusis in wadata yake ce da can bai da kuru sai allah ya bashi duk wani malami duk inda ya kai ya san da shi bai san ko alifin daga baya ne allah ya mabai wa ilimi duk mulkinka da kai talaka ne ba mai san daga baya allah ya baka mulki duk mai hankali za ga kowa ya samu bai mace da sau da ya san farko bai da shi sai Allah ya bashi ga wannan jarabawa su kuma ya san komi na iya faruwa Allah na iya amshe kayan shi jarabawa su ya ba wani ya gaya zai to ashe masu hankali lafiye ba su manta da Allah shi sa masu Allah sallallahu alaihi ce ka yi ina mamakin al'amarin mu'mini al'amarin mu'mini dukkan shi an idan idan ya samu wadata shakara sai ya gode Allah cikin godiyar za ga yana fitar zakka yana ba da sadaka yana taimaka marayu yana ba da kyaututtuka yana taimaka yan uwa shakara sai godiya a Allah fa na khairu da sai wannan ya zama alkhairi ne wannan wadatar da Allah bashi sai ya zama khairu da alakai. haka nan idan aka sun haka ya same shi Allah ya amshe dukiyar da ya jaraba shi ba komai yanzu da kyar ma yake samu yana rayuwa sabara sai ya haƙuri bai ƙin zuwa jami'i bai fushi da wani bai jin haushin mutane yana ta godiya ga wannan jaraba da Allah masu Allah ba shi kwancin jaraba nan ma sai zama wannan haƙurin alkhairi da daga shi kaga shi mumini duk yanayin da ya samu shi bai sakin Allah to amma ɗan adam idan bai da wannan sifa to yana da yawan kafirta da ilimin Allah wa ta ihtada ila siratal mustaqim wanda da Allah ma hankali ya shirye da shi tafarki Ba fa ku ya'lamu anna an yakshifu ash-shada'ida wa yanji wa yunji min al-ahwa ya san cewa wanda yake yaye tsanance tsanance irin wannan hali da arewa take ciki na tsanani da ake fama da shi ta bangarori da dama bayan Allah sun san cewa ba mai iya yaye wannan sai shi yasa koda sun ce gwamnati ki hoɓasa sun san ba ta iyawa sai in Allah ya kawo ƙarshen al'umma nawa aka jaraba da bala'i duk da ƙarfinsu da abubuwansu sai san da Allah ya yi su haka ba wanda zai iya yayi ma musiba sai Allah sai dai ɗan adam zai iya yunƙuri don ya yi abin da yake iya sauran kuma ya zurawa ifa Allah ya yi haka akan wannan Allah shi ke yaye bala'o'i kuma shi ke tseratar da mutane daga musibu da bala sahi ko an yi yufarrida yufarran ko yufarran Allah shi cancanci a kadaita tashi. wa tukula sallahu sa'irul amal kuma a tsarkake sauran ayyuka zuwa gare shi fi shidda wa walau ana cikin halin kakanika yi a koma ga ana cikin wadatuwa da kwanciyar hankali a koma ga hannu wannan shi ne dabara kuma shi ne abin da ya fi masu wal wa wal ana cikin tsanani a riƙe Allah ana cikin wadata da kwanciyar hankali a riƙe Allah wa amma man kuzila wa ukila ila aqalihi as-sa'id amma mutumin da aka taɓar da shi aka kyale shi da hankalin shi mai rauni fa innahu lam yalhaq waqta ash-shidda illa maslahatu fil hada shi wannan za ga in yana cikin halin tsanani bai hango komai sai maslaha shi abinda zai mu amfani wa in ja'u fi sulkal hal kullun tunani yake ya zai kusa da kai daga wannan hali ko da jama'a za su fara wala ma hasalat lahu najat amma yayin da ya samu tsira zalat anhu al-mashaqqa ya zama na duk wani wahala ta gushe masa zanna bi jahalihi annahu qad a'jaza Allah to sai zaton Allah ma ya buwaye shi ga wala mai yaqdur bi qalbihi shay'un min al-awaqib ad-dunyawiyya sai kasa tunanin wani na karshen wannan rayuwa ta duniya fadala min umur al-akhirah tana ma ya tuna lahirar shi da ya samu kukuta ya samu tsira kawai sai kuma girman kai ya taso kaga wannan bai yi imani da Allah ba wala hada zakarahumullahu zalika bi qawlihi shi yasa Allah madaukaki ya ambata waɗannan mutane ya ce afa'amintum an yi sifa rukun janibal barri أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لهم علينا به تبيعا نعم الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi yana tambaya ga ɗan adam wanda ya kafin Allah subhanahu wa ta'ala yake ganin dabarun shi su ne suke samun mafita a rayuwa haka Allah maɗauke ce a fa'amintum an yi sifa rukun janibal bardi shin kun amince ya ku bayan Allah masu ganin cewa suna da dabaru da kuma hikimomi game da al'amuran Allah shin kun amince Allah ya sa kasa ta haɗe a gefen tudu ko kuma Allah ya aiko wata iska mai tsanani ta halaka ku kuma la tajidu lakum wakila kuma ku kasa samun wani wakili wanda zai cika muku kun amince da wannan am amintum an yu'idakum fihi taratan kufa. ko kun amintu Allah ya sake mai da ku cikin teku karo na biyu bayan ya tsakatar da ku kun roke shi kuka kafirce to ba ku jin cewa Allah na iya mai da ku cikin tekun nan fayyursila alaikum qasifan min ar-rih ya aiko muku wata mahaukaciyar guguwa fayi wuri kakun bi ma kafar wannan guguwa ta ta sa jirgi ya kife ya nutsar da ku saboda kafar su kun mala ta jiru da kun alaina biki tafiya sannan ko ba ku samu wanda zai bibiyi taimako gare ku bayan allah ya kuwa ya zukuru ta'ala ne su mata su'anar ibad a wannan ayoyi allah subhanahu ta'ala bayan ya ambata ni'imomin shiga bayi shi yasa wani haza zakara hun Allah zalika fi qawli Allah ce afa amintum an yi yaksiba bikum janibal bar ai fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a kan komai in sha anzala alaikum azaba idan Allah ya so sai ya sauka muku da azaba min asfala minkum bil qasr an yaksifa bikum janibal bar Allah sa ƙasa ce ya girgiza ya zo muku ta ƙasa Allah na iya zo muku ta ƙarƙashin ƙasa kamar da ake girgizar ƙasa min fauƙikun ko kuma allah ya zama ku da azaba ta sama ta hanyar iska da kuwa azabin da zai ya samu ku ka yi su ko shi ne azabar da za ta halaka su waye gari sun halaka ala ta zunnu annan halaka la ya kunu illa kan fasa haka kada ku yi tsammani ya kuka farai cewa azabar allah ba ta samu mutane sai suna cikin teku su haka suke ji a ce ku ne in Allah ya kama ka a ce ku to kaka amma an ka dire kasa ta wannan kana iya jayayya da Allah su haka suke gani shi ne Allah ya ce ai yana da iko an yaksifa bukun janibar ba kuna taka kasar kuma sai kasar ta tsage sai Allah ya kama ku an haka ba ka da wata dabara da za ka yi sai dai ka sallama Allah al'amari da aka halaka ba cikin ruwa kawai cikin za ka ji wani ya ce shi wallahi bai shiga jirgin ruwa tsoro yake kai halaka amma kuma ya da ya hau jirgin sama ba ya gara jirgin ruwa da jirgin sama domin shi jirgin ruwa yana nutsewa kaɗan kaɗan wani lokaci har a zo a yi ceto ba lokaci guda ba jirgin sama ba shi gaba ɗaya da sai wanda allah ya ƙaddara da zafi sashe ko ka hau jirgin sama ko na ruwa ko mota ma wannan taka ga tana suna tana ka mutane ashe ba ka da wata dabara da za ka ji cewa yanzu hankali ya fata za ga mutum kila ya hau mota yana ta abuwa Allah ne ya sauke mu lafiya to da ya ji ya taka ƙasa to shi ke da matsala ta kari ina wani yana saukowa daga mota zai tsallaka sai mashin ya tashi da shi shi wani daga nan ya kare ya zama gurgu ne ya gama Allah ya kiyaye ɗin can shi da kilomita ta haɗa ba an sauka lafiya garin kawai ka Allah ka titi sai kawai ɗan express da ya ta an shayi wani mutum ya ji ya dawo lafiya wani gare shiga gida sai ya cin tufe da dakali ko dan tudun nan da ake sako ga gida nan zai faɗi su ba abin da zai faɗi wani ma sai ya isa gidan sannan jaraba shi ta zo ashe in ka ce wai sai ka kana wani yanayi ne za ka ci tsoron allah wannan za ka shanta ke ƙwarai ko ba ka san wane ne allah da su haka ɗabi'a su take da sun hau jirgin ruwa sun fi tsoron Allah a cikin jirgin ruwa amma da sun taka tudu da suna jin matsala ta ƙari sai Allah ce a fa'amintun an yi sifa janibal ban shin kuna da aminci cewa Allah ba zai kama ku a ƙasar ba kun sauka kun taka ƙasar ita ƙasar ta tsage ku shige ci yana iya wa ka gama da ruwan lafiya kana a ƙasar ko ba lafiya wannan mai sauki ne a wurin wa in zanantun zalika in kuna zaton haka fa antum aminuna kenan shi yasa kuke cikin aminci in kun sauka kamar dai mutum ne in ya hawo mota ya ta jin hadari hadari yana sauka sai hankali shi kwanta ba hadari kaga wannan ya samu aminci kenan yana ga nan ba hadari ko ina akwai hadari dan Allah ya tsare ka kawai da yawa ma mutum zai ta hawo mota ya sauka lafiya kai da kake kasar kai kake cikin hadari an yi idaku Allah ya ce afa amintum an yi idakun fihi taratan ukhra Allah ya mai da kenan nan na farko an yi kusufa kun janibal bari Allah ya sa wani bangare na ce ku ko na tudu kasar ta tsage ta haɗe ku an gane ko aure su alaikum hasiban ko kuma Allah ya koma ko ta guguwa a kasan bayan ku ba bara ba nan ɗaya ga Ramadan muna ƙasa aka yi mahaukacin guguwa na aka yi tasa duk ta kada gidaje da su wannan ma jirgin ruwan aika kana ƙasa ne wanda ya faru da ka sauka daga jirgin ruwa lafiya ko mota lafiya kawai sai ka ci karo don na iska akwai aminci ba aminci da haka ba da zai amintu daga makarar lahi illar ƙawo kasir Allah ya ce auyi yudukun fihi tarasin ukura ko kun amintu Allah ya sake mai da tekun karo na biyu idan ka hau abun hawa na jirgin ruwa ka ji tsoro kuma Allah ya karsar da kai to Allah ya sake kaddarawa ka koma na farko ka sauka lafiya to sai Allah ya sake bai da ka fayyar sila alaikun kasifan minari Allah ya koma muku iska mai tsanani wadda za ta ta jirgin ka yi gura kakon bai maka farko sai wannan jirgi ya nutsar da ku ya nutse ku nutse gaba ɗaya ku halaka ba don koyi wasu da kafircin da kuke yi sun malata ta jiru lakun alaina bihi tabi'a sannan ba ku samun tabi'atan wa qalaba ba wanda ya ya biyo ya nemo ku ina kuke kun halaka shi kenan nufin tafi inna laha lam yazlimkum mithqala ba ko kuma ba wanda zai zo ya cewa Allah ya yi haka Allah bai zalata bayi bayi su suke zalata kawo su sannan Allah ke cewa ƙarƙar karramna bane adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعم الله بكي سوى لقد كرمنا بني آدم hakika mun girmama ɗayan annaba mun girmama mutane dukkaninsu Allah ya girmama mutane haka mutum yana da girma mutum ya fi ƙarfin wulaƙaci sai faɗin shi wulaƙaci kai wannan haka fure duka Allah ke nufi to ina ga muminai su karrama da Allah ya mumini da Allah ce mumini ya fi ta'aba a wurin Allah da rasu Allah ce hakika mun girmama mutane mun karrama su a wannan rayuwa sai kuma mutumin da ya wulakanta shi ta hanyar kafa cewa Allah da saba wa lahun fil barri wal muna daukan mutane a tudu da teku ka duba abubuwan hawa na kasa duk mutane motoci jiragen kasa raƙumma shanu alfadarai duka za ka ɗan adam da yake kai a tudu suna tafiya haka a cikin teku in ka ga jiragen ruwa za ga mutane da ciki Allah ya ɗauki mutane yana gudanar da rayuwarsa sakan abubuwan hawa a cikin teku da tudu wara zaka nahun min at-tayyibat kuma mun azarta mutane da abubuwa na halal gashi nan ayi ruwan sama ayi noma duk halaliya ce gashi nan ba iyaka wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafila kuma muka fifita mutane akan mafi yawan abubuwan da muka halitta cikakke fifita Allah ya fifita mutane a kan halittun shi da yawa akan ka kadu layin dabbobi za ka dan adam ya musu fintin kawo in ka dubu layin da layin abubuwa ga sunan masu rai ba ka haɗa sulkan adam wa haza min karamihi alaihi wa ihsan wannan yana daga cikin karrama da Allah ya wa adam da kyautatawa da ya mana ne la yuqadiru qadaruhu la yuqadiru qadaruhu ba wanda zai iya iyakance karrama wa Allah yawa bane ba ka iya lissafi ba ko ka fara ma za a gaji yadda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu karramu karrama bani adam bi jami'in wujuhil ikram Allah ya karrama dan adam da dukkanin fuskokin karrama fa karramahu bil ilm na farko Allah ya karrama dan adam da ilimi ilimi wa yake da ilimi sai dan adam sai mala'iku ko mala'iku sai da dan adam ya sami ilimi sama da karanta bisa annaba adam wa allama adam al-asma kullu haka Allah ya karrama dan adam da ilimi yazo iske mala'iku a aljanna ya san abin da musalli haka mutum shi ke gaba wajen ilimi haka ilimi shi ne ɗaukaka da shi ake binciko sirrin duniyar nan ake gano rayuwa mai daɗi mai kyau to dan adam yana da ilimi wal aqal Allah ya karrama mutane da hankali dabbobi ba su da hankali shi yasa ba a musu hisabi ba su sallah ba su azumi saboda ba hankali amma mu Allah ya fifita mu akan dabba da hankali hankali babban ni'ima ce haka wanda duk bai da hankali shikenan ya fita daga nan shi yasa Allah madaukaki yake kishin mu manzo Allah yake kishin mu ya hana mu shaye-shaye wanda suke gusar da wannan hankalin da Allah ya karrama mu da shi wanda da ya shaye shaye gusar da hankalin shi ya dauke babban ni'ima Allah ta hankali yayi watsi da ita kaga in ya halaka shi halaka shi wa irsalur rusul sannan yana daga cikin karrama da Allah ya banu Adam da ya aiko manzanni tun daga annabi mu kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo dan ya mata wa'azi ya gargade su wannan ma ni'imar ce wa inzalul kutub da saukar da littafai annaba da yawa Allah saka musu da littattafai na shari'a mu ma ga alqur'ani na muna karanta ya haka wannan babban ni'imar shi da Allah ya bada da karrama waje alamin minhumul awliya wal asfiya Allah ya sanya waliyai a cikin al'umma cikin banu adam kamar sahabbai yawancin su duk waliyai sarkakakun bayi wa na'ama alaihim bin zahira zahiratul batin Allah ya wa ɗan adam ni'imomi na zahiri da na bashi kai da ganin ɗan adam Allah mace gidaje gonaki ƙoramu, dukiya iri-iri dabbobi duka an karama ɗan adam da wannan wahaman lahun filbari wal baha kuma muna ɗaukar su akan abubuwan hawa kamar ra'umma, kamar alfadarai kamar mai jakuna da sauransu wannan su ne wato wasa'il muwasalat a lokacin da a da ɗan adam da farko ma da kafa shi yake tafiya daga nan zuwa nan daga baya ne yayi tunanin hawa dabbobi kuma da Allah ce wata wata hamilu aqalakum ila baladin lam takunu baligi illa bi shikil anfus dan adam ya samu fikira ce dora dabbobi kaya kamar ra'umma su yi tafiya mai nisa wanda ba ka iyawa kai sai da wahala daga bayan adam ya ci gaba da tunanin hanyoyin sadarwa da kuma hanyoyin wato zirga-zirga haka ya tuno wato amalanki da ake cewa kuke ke shanu ya kwan kora dabbobi kaya su kansu dabbobin suna da limit. akwai abin da za a ɗora masu kuma in tafiya ta yi tafiya suna iya faɗuwa su mutu saboda suna da rai sun sha faɗuwa su mutu da gobe dole ɗan adam ya sake tunanin wace hanya zai ɗauka ta zarga zirga ya aka ɗauko amalankin da za a ɗora kayan kan shi bode ɗin shi kuma dabbar ta ja daga an fara sassautawa daga nan amalankin ma ɗan adam ya tunanin a mata inji mana a janye dabbobin haka aka yi inji yake jan walan har aka samu fasahar kera mota yadda mutanen ma za su shiga ciki kuma ta yi sauri ga kayan daga duka daga bayan da adam yana tunanin cikin karrama da Allah ba cikin hankalin da Allah ba shi sai ga shi yanzu jiragen sama jiragen ruwa masu gudu na kasan ma masu gudu an adam ya tunanin jiragen kasa wanda za a lafta musu kayayyaki su ma su ɗauka wanda ba su ɗaukuwa akan dabbobin wancan kaga wannan ta ci gaba ne yanzu an kai matuƙa wajen abubuwan hawa na ci gaba masu sauri jirage na ruwa su ma masu gudu da jiragen sama masu gudu da motoci masu gudu da sauran abubuwan hawa duka wannan yana daga cikin abinda Allah ya ce wa hamalnahum fil barri wal bahr muna ɗaukarsa a cikin wato tudu da teku a kan jiragen ruwa da kuma waɗannan motoci wadda zaka na mina tsayi ba su ma jiragen ruwan da jirage ne kawai buɗaɗɗu da an yi kwanon sai a shiga a rika sa itaci ana kora ruwa jirgin na gaba shi ma ɗan adam ya tana nan a jirgin ruwan inji haka yanzu injina ake musu kuma su yi gudu sosai da air condition da komai cikinsu a yi na a cikin ruwa ana tafiya ba wa kaga wannan duka yana cikin karrama da allah ya wa ɗan adam in ka shiga ciki ba awaki za a gani ba ba shanu za ka gani ba suna kallon kan gaske sun nazar za ka kujeru ɗan adam ne za ka gani ciki shi ne direban shi ne fasinjan shi ne mai sabis shi ne mai kun haka da inda ka a sai ga mutane sai dai kuka ga kayayyakinsu a baya shi wannan duka karama su allah da adam da babu wannan hanyoyin zirga-zirga da rayuwa wace daji da rayuwa ta zama sandarariya a wuri guda da allah ce wasu ɓarnar na karuwa da zaka na hu ba a tayyibat sannan bugu da ƙari mun azurta mutane da abubuwan ci da abubuwan sha da sanan iri sai ya kudinka ya shagalin ka ko walmalabis da tufafi ga sanan suma ya kudinka ya dinkinka Allah ya azurta mutane kuma halal ne ka je ka saya wal da mata waɗanda za a aura da maza duk ga sanan sai dai in baka da hali fama min tayyibin ta ta'allaku bihi hawaijuhum illa wa qad akramahu Allah babu wani abu mai daɗi na rayuwa wanda ɗan adam ke bukata face sai da Allah karrama mutane shi ka je manyan wurare na duniya kaga abuwan duniya sai ga ashe haka duniya ce har yanzu ma mu ba san duniya ba labarin ta muke ji ke sa Allah ke sa siru fil ardi fanzur ku yi tafiya a duniya ku gano abubuwa in ka je wani wurin sai ka ɗauka ba duniya kashe abai da wani an ce wani ba kawai ya zo asibiti ya ga nasa nasa ya ce wannan ko aljanna ce ke komi ne ko ta kisa da aka wata shi bai saba gani yanayi irin wani da aka kai tafiya cikin duniyar nan za ga ni'imomi kala kai ko a ƙasar ku kai tafiya najeriya wanda ku kewaye ta za ga allah ya karrama mutane kawai dai ana watsi da damar da allah ya ba mu da uwa uba ka tafi wasu wurare ka ga yadda aka raya duniya a kiraya su daga kasuwa standard kasuwa ba ta talaka kasuwa ta masu hali daga abin duniya ga shirin ko nan maka kaje maka kasuwannin da ke kewaye da ka'aba wannan manyan watan-watan da ne za ka yi mamakin abin duniya da ke sai dai ka kashe kudinka shi ke naka koma gefe ga zaɗa kan saboda ne duk abin ka je da shi dan cikin cokali ne kan duke da ke wani masu duk abin ka je da shi zai iya karewa ka zama ɗan kan da ba shi kaga wadda zata na hun mina tsayi ba abuwa ne ga sanar na halal kala-kala iri-iri na ci da na sha da na sawa da na ado da na mine duka don allah ya karrama ɗan adam na ka famamin da yi min Allah ku biya wa ajihun illa wa karamu hamullahu bi waya sarahu lahum gayatat taysir Allah ya hore mu wannan gasar matuka wa faddallahum ala kathirin mimman khalaqna tabila sannan mun fifita su su mutane akan mafi yawan abubuwan da muka halitta bima qasahum bihi min al-manaqib in aka zo wajen matsayi daga dan adam shike da matsayi shine ke gudanar da duniya shine koga shine mai laborori shine mai mine Allah ya ba mutane matsayi iri-iri da yadda ka zaba abubuwan ba'ar sukuri Allah ya fifita mutane da falaloli kalaka kai da ganin wani Allah man ni'ima ya fifita shi in wajen duke ne ka ga wani kai ka ce shi ya ba kai shi da kai shi wajen sanin ne ma ka ga wani kamar dama da ilimi aka kai shi da ya gudu ki kawai ilimi ne ke fita an gane wani in wajen kyawun halitta ne ka ga wasu ko indiya ka je indiya za ka masu suka yi kasu wasu daga cikin su Allah ne fifita mutane akan halittu wani da ka za ka ce subhanallah sarki ya tabbata ga ta bangaren abubuwa daban-daban da Allah ne kuma yadda ce muka raba arziki muka ba mutane a rayuwar duniya ba mai iya tsallake arziki ba wanda zai iya kamo mai wanda Allah ya ba kowa yana rayuwa ne gwargwadon abin da Allah ya tsaga masu Allah ce laisar da gairihim wanda an ka dubu sauran halittu ba su da shi shanu ba su da wani awaki ba su da wani karama tumaki ka duba ana ruwan sama dabbobi yawanci a wajen gidaje namu ne mu muke da gidaje ba a ci a kwashe dabbobi su ma a sa cikin ɗakuna a ɗora su kan gadaje da kujeru babu ba wannan dan ɗan adam ne ka duba wajen cin abinci da yatsu muke sa mu ɗauka amma dabbobi yawanci baki suke sa Su da caburi yana sa hannu buri ya yi kama da mutum amma sai kayan mu'amala da wuri kaga da shirme ne ba mutum din bane saboda bai da hankali <laughs> amma za ka kaman mutum amma ba mutum ba in yi ma wani shirman zai gane ashe dabba ce kai kai ne mutum to kaga shi ke nan wuri ballata na sauran dabbobi wanda sun yi nesa ma da mutane ashe wannan karama da suna nan ga dan adam dan yaro wa dabba wayo sai mata abinda ba su tsammani saboda shi Allah ba shi tunani wanda ba irin nasu yara ta ga sun sarrafa giwaye da rakun magasin yaro na ɗan wannan jina daga cikin karama da Allah mutane afala ya kumuna bi kurin man awalan ni'ami ba a liƙa shin bai dace ba mutane su tsayu da godiya ga wanda ya musu wannan ni'imomi ya tunkuɗe musu bala'o'i wala ta mu kuma ni'a gashi nan da wani abu ya taso duk sai mu shi yi da mu sai mu shige gidaje mu rufe sai an gama ta sai mu fito wannan ba ni'ima ba da ba gidajen ya zaka mun koma kamar dabbobi sai dai ayi daji kawai shi ke kaga wannan din ni'ima ce wala ta haji muhammad ni'am anil mun'im kada ku bari ya ku mutane ni'imomin Allah su kauda ku daga wanda ya muku ni'ima su raba ku da Allah fa yastajibu bi ibadati rabbihim kada mutane ni'imomi su shagaltar da su wajen bauta Allah yadda Allah ma ni'ima ko menene ka fito ka bauta Allah yadda kake cikin gidanka ka aminta kana jin daɗi in aka ce hayya ala sala yi watsi da gidan da AC da yake taho masallaci wurin da ba AC ka zo ka bauta an gane wani ko kada wannan ni'imar ta shiga ta kai kada wata mota mai daɗi ta sa a yi salloli kana ta yawo baka an karfa duk daɗinta ka zo ka yi fakin ka yi bauta Allah wannan shine godiya ga wannan ni'imar duk kudin da kake da su idan ana magana bauta ka yi wasi da wannan ka nuna kai ma bawa ne cikin bayan ka wannan shi ne alamar godiya kuma da wannan ne ni'ima suke dawama allah ya tsare ya bawa ta insha allah za mu tsaya nan gobe za mu ci gaba inda aya 71 da makaranta muka dace sun ba mu da shi kuskure da muka yi allah shafe mana allah ka ba mu da mana mai albarka allah ka fahimta da mu alkur'ani da aiki da shi da kuma da awa zuwa gare shi Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik yan umu da ke zamfara da yanki na katsina Allah ka yaye musu musulun da suke ci Allah ka musu maganin kowane bala'i Allah ka tsare mata kowane shari ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين